Halo? Ta kira na ina ta kira baka daga min waya ba ko lafiya? A cikin karuwan ma ke wace iri ce? Jahila ko? Da kikiya? Wanda bata san me take ba? Au. Ashe anti ce ma ina yini? Ke kina cin hayyacinki kuwa? Ina gajiya. Ban gane ba. <laughs> dan Allah anti ki ya hakuri ki kwantar da hankalinki dan Allah ki bani in aure da Kabir. Mijin nawa? To ke bari in gaya miki. ba mijina baya nan ba gashi yana gabana yana jinki ni na isa da mijina kuma baki saki shigo gidan nan ba saboda shi bai isa da gidansa ba ni na isa da shi kuma wannan umarni nake ba shi ba shi babu ke wallahi bari in gaya miki wallahi mazan tsada suke yi ki bari dan Allah dan annabi yanda Allah ya taimake ki kika shiga ni ma ki bani in je in nemi aljanna ta duk duk wani kisar sisi ne ki duk na dame na shanye shi bari in gaya miki wallahi baki ma isa bane ma wallahi baki isa ba kuma kada ki kuskura ki ƙara kiran mijina ba ke ba mijina ba mijina ba biki ki je can mana akwai yan iska irin ku a layi akwai dantalillu irin ku a layi akwai yan wahala irin ku a dan Allah dan annabi ki daina bin harkata ki harkar ki in yi harkata mijina ya harkarsa ke ki harkar ki ba na son haka kada in sake jikin kira wayan mijina ba na son haka na gaya miki na gaya miki idan baki ji ba za ki ga abin da zai faru da ki ke da kikiya jahila ba hana kiran wayan nan ba ki shiga ina wannan gidan na ki shiga sai dai ki shiga cikin kabarin ki wallahi ba dai nan gidan ba wallahi wanda ba ta san ciwon kanta ba ko da shike ta yaya ma ki san ciwon kanki wahalalliya a layi dantalalliya a layi